يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul ƙasas wadda mun rufe suratul ƙasas da wasiyar Allah akan al'ummar manzan Allah sallallahu Allah ya ce wala ta da'u kar ka sake ka bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban ma'ana kar ka bauta ma Allah kuma kana rike da wani abin bauta koma bayan Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba kullu shay'in halikun illa wajhu komai zai gushe a bayan kasa in ba Allah ba lahul hukmu hukunci na ga Allah shi kadai ai al hukmu lahu hukunci na Allah ne shi kadai wa ilaihi turja'un sannan kuma duka bayi za a mai da ku zuwa gaban Allah ne a ranar alkiyama wannan shine nasiha wasiya da Allah subhanahu wa ta'ala yama bayi a ƙarshen suratul qasas Allah ya sa abinda muka karanta a ciki ya amfane mu Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa alqur'ani da muke karantawa ya zama hujja gare mu kare zama hujja a kanmu Allah ya sa mu dace to yau za mu shiga cikin suratul ankabut suratul ankabut ita ma sura ce makiyya kamar yadda muke maimaitawa a koda yaushe duk lokacin da aka ce sura makiyya ce to saƙon da ake isarwa shine za a yi darasi ne akan abin da ya shafi tauhidi domin duk lokacin da aka ce sura makiya ce to galibin abin da suran take dauke da shi na sako magana ne akan tauhidi abin da ya shafi kadai ta Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya suratul ankabut ta zo da misalsalu na waɗansu al'ummomi da suka shuɗe wadda su ma suka riƙe waɗansu ababa kuma bayan Allah da kuma asarar da suka tafka a rayuwar duniya da kuma asarar da suka tafka a ranar gobe kiyama Allah ya ba da misalsalu a cikin suratul ankabut na duk wadda ya riƙe wani abu kuma bayan Allah da kuma irin yadda makomar al'amarinsa za ta kasance Alƙur'ani gaskiya ne alkur'ani sauƙaƙen littafi ne daga Allah abin da ka gani a cikin alkur'ani gaskiya ne likulli na bayin mustaƙaf Allah ce duk labarin da ka ji an karanta a cikin alkur'ani an ce idan abu kaza ya faru ga abin da ke biyo baya Allah ce likulli na bayin mustaƙar Allah ce duk wani labari Allah ya yana da matabbatarsa ma'ana akwai randa zaka za ka ga tabbatuwar wannan abin da aka baka labarin a ƙasa Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu ya samu amfana da abin da za mu karanta to sai Allah ya ce فأنهم أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim alif lam waɗannan harufa guda uku sune ake ce musu alfuruful muqatta kusan dukkan surorin da muka karanta a baya an buɗe su da irin waɗannan harufan tun daga suratul shu'ara har suratul namli har suratul qasas kuma mun tattauna kan waɗannan harufa da kuma saƙon da suke ɗauke da shi a cikin alƙur'ani Allah ya samu dace Allah ya ce a hasiban nasu in turaku, an ya ƙulu amanna wa hum la Allah ya ce yanzu mutane suna tsammani ne a hasiban nasu yanzu mutane suna zato ne suna ji ne an yi turaku za a bar su kara zube an ya ƙulo amanna don sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun Allah yace ba za a jarrabe su ba Allah yake kawai daga kace ka yarda da Allah daga ka ce ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda da ranar alkiyama Allah yace kawai sai a barka ka yi ta tafiya Allah ce ba tare da an kawo jarraba domin a tantance imaninka ba Allah yace wala kifatan nan ladina min qablihim kai mun jarrabi al'ummomin da suka zo kafin su ma fala ya'laman Allahu alladina sadaqu Allah yace muna jarraba ne domin mu bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya alaman alkazibin Allah yake muna jarraba ne domin mu bayyanar da waɗanda suka yi imani na ƙarya imani a baki jama'a mun fahimta idan da za a tambayi musulmai duka kun yarda da Allah za su ce mun yarda da Allah kun yarda da manzon Allah kowa zai ce ya yarda da manzon Allah kun yarda da alqur'ani kowa zai ce ya yarda da alqur'ani amma tabbatar da ka yarda tsakaninka da Allah sai an yi jarraba wannan kuma yake tabbata ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al min al tayyib Allah yace baya daga cikin tsarin Allah ya bar ku da yadda kuke kawai idan ka shigo ka zauna a layi Allah ya ce har sai Allah ya ware gurbatattu daga cikin masu kyau to waɗannan gurbatattu ana iya ware su ne kawai idan jarraba ta zuta jinya ne Allah sai ya saukar maka shi domin ya jarrabe ka ka je asibiti an yi gwaje-gwaje duka ba gane kan ciwon ba ka fara bi kana karɓar maganin gargajiya duka ba a gane kan ciwon ba baka ankara ba idan ba ka samu sidati ba wata ran sai ka ganka a gaban wani boka ko ɗan ibo domin neman maganin jinyar ka. to kuma ka faɗi a jarrabawa ke ka faɗi a jarrabawa ke dukkan da ya shafi jarraba babu wata al'umma da ta shuɗe wadda ta nisa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala face sai da Allah ya jarrabce ta wannan jarraba da shi ake tantance matsayin wadda ya yarda da Allah Allah ya ce wala kadi fatan allazina min qablihim sai mun jarrabi ummomin da suka zo kafin su ma fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu ai fala yumayyizanna Allahu allazina Allah ya ce ina jarraba ne domin na ware waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna al-kadibin Allah ce don in ware waɗanda suka yi imani na ƙarya imani a baki jama'a muna ji wannan sunnar Allah ce tabbatacciya allati la ta tagayyar ba ta canzawa ba ta Allah yana jarraban bayi jarraba wadda kowa ba zai tsallake wannan gadan ba sai an jarrabe shi wannan jarraba jama'a ana yi wa bayi ne shi domin tabbatar da gaskiyan abin da suka kudurce idan mutum ya faɗi a jarrabawar ta ɓaci mishi kuma ɓaci mafi muni kenan jama'a mun fahimta annabi a cikin hadisi ya ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya waɗanda suka fi tsananin faɗawa jarraba annabi ya ce annabawa sun masalihun sai kuma salihan bayi sun mal'amfan sai waɗanda suka biyo su sai ire su annabi ya ce yi rajulu ala hasbi dinihi ana jarraban mutum ne a gwargwadon matsayinsa a addini irin ajin da kake to sai a maka jarraba a wannan ajin yanzu kai wata da ka ɗan yi karatun tauhidi ka ɗan karanta hadisan manzon Allah ka zauna ka saurari karatun alkur'ani haka a banza ba za ka je gun boka ba sai wata sai an saukar ma ɗanka da wani ciwo ko an jarrabe ka da wani jinya tukunna ka je amma wanda bai san addini ba yanzu kamar ɗan siyasa bai da wata matsala ta jinya haka kawai bai kama hanya tafi wajen bokan to amma kai an san a haka kawai ba za ka kama hanya ka tafi don ana siyasa ba kai ma sai a jarrabe ka gwargwadon matsayinka jama'a mun fahimta jarraba ɗin uwa Allah yana jarraba ne da abubuwa guda biyu yana jarraba mutane da abin da ya shafi alkhairi Allah ni'ima da walwala da gata da Allah zai ma mutum a rayuwa sannan Allah yana jarabtar mutane da fitintunu da kuncin rayuwa jama'a mun fahimta duka waɗannan ababa guda biyu Allah na sako jarraba daga cikinsu Allah ya ce kullu nafsin Allah ya ce kullu nafsin za'ikatul maut Allah ya ce kowace rai za ta kwanta damar inji Allah wa blukun bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce ku kuma ina jarraban ku Allah ya da sharri ma'ana da kuncin rayuwa da matsatsi da wahalhalu Allah ya ce da khairi kuma ina jarraban ku da alkhairi harkoki su bude alkhairi ya bude komai zai zo zai zo a cikin wadata da ni'ima fitnatan Allah ce to ina sako waɗannan abubuwan ne domin na garrabe ku wa ilaina turja'un Allah ce amma dai gare ni za a dawo da ku saboda Imam al-Qurtubi yake cewa duk lokacin da ka ga rayuwa ta yi matsatsi abubuwa sun gagara budewa duk ta inda ka buga abu baya zuwa da daɗi hanyar da zaka nemi abinci yayi kunci yayi matsatsi cututtuka jinya ya addabe ka ya gabaibaye ka yace ka nasu wata il jarrabar ce ta zo ka kar don baka da shi ka fara fafutukan abin da zaka ci ta hanyar haramun wata il jarraba ce in ka faɗi a wannan jarraban kuma ka faɗi kenan idan ka ga hanyoyi sun buɗe duk da da ka taɓa sai ka ga alkhairi ya zo kasuwa ta buɗe noma ya yi kyau aiki an samu matsayi an samu ɗaukaka rayuwa walwala ta zo ya ce kar ka sake baki ka ce za ka miƙe ƙafa. a cikin wannan ni'iman wata ita ma jarraba ce ta zo domin Allah ya ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan Allah ya ce ina jarraban ku da sharri ina jarraban ku da alkhairi Allah ce don in gwada ku da ni'ima da kuncin rayuwa duka hanyoyi biyu ne da Allah ke jarraba a kai jama'a mun fahimta kowane ɗaya ka samu kanka a ciki ka samu juriya da jajircewa kar wadata da samun abun duniya ya sa ka kaucewa ka kauce hanyar Allah Allah kar kuma kuncin rayuwa da matsatsin rayuwa ya sa ka kauce daga hanya domin neman walwalar rayuwa ta hanyar da bata dace ba duka waɗannan hanyoyi guda biyu Allah ya sanya su hanyoyin da zai jarrabi bayi da su jama'a mun fahimta Allah ya ce am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذكروا حتى حتى يقولوا am hasibtum an tadkhulul jannata Allah yake kuna zato ne haka kawai za ku tudu ku je ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum sun abinda ya zakke ma waɗanda suka gabace ku ku zo muku ba kamar wani ne ya tambayi Allah yake to su ya zo musu Allah ya ce masathumul bu'asa'u talauci da kuncin rayuwa ya buje su wa dharra'u cututtuka ta addabe su wa zulzilu Allah ya ce an karkaɗa su da musu hankali hatta ya kular rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har manzon su da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi sukan ce wai yaushe ne taimakon Allah nan zai zo yaushe ne zamu fita daga cikin wannan kunci kala Allah ya ce ku saurara inna nasarallahi qarib nasaran Allah ta kusa Allah ba ya ce musu ta zo bane yace ta kusa to duka jarraba ne ko munafukai da kuke ji ake cewa munafukai an yi kaza an yi kaza an yi kaza jarraba ka ware su daga cikin mumini jama'a mun fahimta saboda ka Allah yake yadda aka jarrabci al'ummomin da suka shuɗe da kuncin rayuwa da ta addabe su wa zarra'u tututtuka suka addabe su har ta kai ma hatta ya kular rasulu har manzon su yana cewa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi mata da shi ne Allah zai taimake mu kaga kuwa lalle an jijiki an shiga halin kadani kai haka ne ko ku duba mutanen fir'auna lokacin da bokayen nan suka yi imani suka yarda da Allah suka yarda da manzancin Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah sai jarabce su fir'auna sai ce kowa za a datse hannunsa da kafarsa a saɓi idan an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu in an yanke hannun hagu sai a yanke kafar dama wannan jarrabar Allah ya musu ne ya ga yaya za su koma da baya ko za su ci gaba da tafiya akan imani suka ce wa fir'auna qalu lan nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana البينات والذي فطرنا فارجما suka ce wa fir'auna lan nu'siraka ala ma ja'ana min al ba za mu taba fifita ta kan abin da ya zo mana na gaskiya ba wallazi fatarana abin da ya zo mana daga mahaliccin mu haka bi ma anta qaf ka zartas da duk abin da zaka zartas da kanmu inna ma taqbi hadhihi al ad-dunya iyakar abin da zaka iya kararwa wannan rayuwar duniyan kawai in ga kashe mu iyaka an gama kenan sun ci jarrabawa ko ba su ci ba sun ci jarrabawa mutanen saba'i su kuma da Allah ya zo jarrabar su sai tuttuɗo musu arziki da dukiya amfani wadata kwanciyar hankali abinci wadatacce lafiya isasshe Allah da shi ya jarabce su su kuma sai suka faɗi a jarabawa jama'a mun fahimta Allah ce falamma na suma ma bikiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay'in فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا بما عندهم حتى إذا فرغوا بما أوتوا بما أوتوا أخذناهم Allah ya ce falamma da su ma bukiru bihi lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in Allah ya ce sai muka buɗe musu kofar arziki ta ko ta ina in ya taba nan alkhairi ya zo in ya taɓa nan alkhairi ya zo a taƙaice ƴan uwa Allah yakan jarabci mutane ta hanyar wadata Allah yakan jarabci mutane ta hanyar talauci kar talauci ya sa ka ratse daga hanyar Allah ka je neman biyan bukata ta hanyar saɓon Allah kar kuma wadata ta yaudare ka nan ma ka kauce wa tafarkin Allah ka fara saɓon Allah duka biyu jarraba suna zuwa ta waɗannan hanyoyi guda biyu ɗan kwamin fahimta a kasuwarka a ofis ɗinka sai Allah sai maka jarraba ka rike alkur'ani ka kiyamun laili ka addini sau da ƙafa, haka kawai wata ran sai kaga cin hanci ya biyo ka ofis daga kai sai wadda zai baka cin hanci sai Allah mai ce kallon ku sai mala'ikun da su rubutu akan ku Allah ya ce. wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum Allah yace wala nabluwannakum Allah yace wallahi zan yi karraban ku hatta na'lama al-mujahidi minkum har sai na bayyanar da ɗan jihadin cikin ku masu ƙoƙari akan ciyar da addini gaba was-sabirina Allah yace sai na bayyanar da waɗanda suke da haƙuri akan bina wa nabluwa akbarakum Allah ke zan jarrabi labarin ku sai ustaz ne ka rike Allah ka rike manzon Allah Allah ke zan gwada ka labarin ka ake cewa kai ustaz ne Allah ke sai mun bayyana shi kai ustaz ne ko kai ba ustaz bane Allah ke sai mun jarraba wa nabluwa akbarakum yanayinku halayenku aikawanku an ɗinka Allah ke sai mun gwada mu ga abin tabbatacce ne in ba jarrabawa ba za a gane ba saboda kana zaune a ofishinka kawai sai jarraba ta zo ga wani abu da zai zo abinda za ka karɓa na cin ganci zai iya biyan waɗansu bukatun awainiyanka. wataƙil zai saya maka fili wataƙil zai saya maka gida wataƙil zai biya kuɗin makarantar ƴaƴanka ga ka ga Allah mahaliccinka wanda ya hanan shi yana ganinka waɗanda suke masallaci ko makaranta dama ba dokansu bane a barcin hanci shi wadda ya kafa dokar shi yana ganin don su ba su ganka ba wannan ba damuwa ba ce ko kasuwa ce kake yi sai kaga wata harka ta riba ta zo ko wata harka ta sabon Allah ta shigo cikin kasuwancin ko wata harka da za ka doki hancin wani ɗan uwanka musulmi ya zo ga ka ga mahalicinka Allah sai jarrabe ka sai gani jama'a mun fahimta waɗansu mutane Allah ya musa kai ba da labari a cikin suratul a'raf was'alhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahri حاضرة البحر إذ يحجون بالسبب إذ تأتيهم إذ تأتيهم حجابهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون الله يسير من ذن الله صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الباري الله يسير من ذن الله كتنبي يهوداوا isan abin da ya faru da wata alkarya da take dab da bakin teku Ibya ya fi sarki lokacin da suka yi ta'addanci da da ranar asabar da akatan Allah akwai doka dokan nan shine jarrabanka da za a yi kan wannan dokar za a jarrabe ka duk abin da ke aljanna Allah sai ya toge wata itaciya yace kar annabi Adamu ya ci ba don ta fi sauran na aljanna da bane gwaji ne kawai Allah sai ware asabar masunta ne sai ce kar su kama kifi ranar asabar bai su kuma alƙaryar sun ma kanat hazirat albahari ta kasance ne a nan bakin ruwa din sannan suke su ɗinsu su yi duk da su yi Allah sai ya to gudu ka kamun kifi ran asabar sai suka fi daukar da kai sai suka yi biyayya Allah ya ce inda atihim titanuhum yawma sabtihim shurra'an. ran Allah yayi doka kar a kama kifin Allah ya ce sai kifin su dinga tuttudowa ranar asabar cunkus kifaye haka da su yi layi a bakin gaba suna ɗan wasa a bakin ruwa ikatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an Allah yake sai kifayen suna zuwa musu ranan asabar din su sun kus a bakin ruwa wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranan da ba asabar bane dukkan mutum zai samu namiya Allah ta kazalika nabluhum haka muka yi ta jarraban su bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suka yi to sai suka ce to yanzu abin da ya kamata kar mu saba ma Allah direct mu yi indirect idan za a yi sabon Allah maimakon a wani sabon Allah ƙwararransa a sabon Allahnsa to sai a nemi waɗansu ɗin ayoyi sai a bashi kariya wannan shi ne ilhadi eh ilhadi in ka ce mutum mulhidi to wannan shi ne mulhidanci barna ne amma ka nemi hanyar da za ka kare ta da gaskiya to sai a je a sa koma idan suka fito ran asabar ɗin sai a je a datse su sai a kewaye ran lahadi sai a je a kama ina da daya haka ne kuma kama yana daga cikin abin da ya sa Allah ya fara tsine mai Yahudawa albarka wannan abu sai mutanen musulmai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani hidima da ya shafi ikhlasi ko irin cikin da mutanen mu suke yi wanda yake ɗauke da sabon Allah duk Allah ya hana manzan Allah ya hana amma tun da annabi ya ce sai idan kai kyakkyawan aiki a bayan mummunan aiki zai shafe shi to yau sai a je a yi picnic sai a je a yi party sai a fitar da 'yan mata gududem sai a je a yi shagalin da za a yi gobe sai a yi walima wadda ya haka bayan Allah wayo bane menene wannan to abu ne Allah ya hana sai ya ba zai iya bin Allah ya fasa yin abun ba sai ya ce to bari ya yi gobe sai ya yi walima ai an ce in aka yi walima walima wannan ba ya kewaye shari'a ba ne abinda Allah ya hana ai yayi ne da wayo to har yanzu mutane suna ma Allah haka wani abu ne da Allah ya hana maimakon ka bari don ka faɗi Allah sai ka nemi wata dabara a shari'a sai ka nemo wata aya ko hadisi da za ta gyara maka wannan ina yanzu abin da yake nufi wadda ya irin wannan waliman ya yi bikin banza ta sha da Allah da annabi sun kana yanzu da ya wuce a banza ya yi babu laifi tun da ya yi walima ko sai shi ne abin da ya gudan su haka ne to sai a zo sai a saka raga sai a kewaye kifayen idan sun fito ranar asabar ba a kama ba ranar lahadi sai a zo a kama ta yadda kifayen ba za su iya komawa cikin ruwa ba yanzu waɗannan kifaye ran asabar aka kama su koran lahadi ran asabar aka kama su jama'a mun fahimta to yadda ka gama kifayen nan suka yi wallahi haka Allah zai sarrafe ka kai ma akan sana'ar sai mutum ya kawo ma gyaran mota babu abin da ya sani a harkar gyara Abun dubu uku ne in kace dubu biyar ne zai cire ba Abun dubu ɗaya ne in kace dubu biyu ne zai cire ba ka to Allah sai jarabce ka a wannan gon saboda rashin saninsa za ka cuce shi idan shi bai san kuɗin abin ba Allahnsa ya san kuɗin abin sai a zo sayan kaya a shagonka gashi nan ana neman ɗan waje kaza ne kai kuma naka bai ɗan waje kaza bane amma wanda ya zo sayan bai san ɗan wancan da ɗan wannan bai bambancin su ba za ka iya buga mishi wannan din a matsayin wancan Allah sai ce a za maka a gaya za ka daga inda ka yarda ya sayar mishi da ba wanda yake so ba to ka raba gari da mahaliccinka kasuwancinka babu ruwan Allah ne. abin da zai biyo kayan harkar ka babu ruwan Allah a ciki tun da kai ka cika Allah da kanka a harkarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake duk inda mutane biyu suka tashi musharaka akan harkar kasuwanci Allah ya ce ni ne na uku ni ma zan sa hannun jari matukar suka kare amana a tsakaninsu Allah ya ce in na zo karewa in na zo Allah ya ce duk abin da zai farma dukiyar Allah ya ce zan kare ta Allah ya ce manzo Allah ya ce matukar ɗaya bai haɗin ci ba daga inda dan ataba ya cuci mai gidansa ko mai gidan ya cuci dan atabansa ko mai keke na ya cuci mai gidansa ko mai gidan ya cuci mai keke na Allah sai ya fita a cikin harkan insha Allah ba za ku gama lafiya ba kai dai aka sanke kana tafin wallahi tallahi idan sun kai ɗari ba ka amfani su ba kuma duk lissafin da kai ban da faduwa ba abin da za ka samu kai kuma da ka karbi ke kana tafin ba abin da za ka kulla har ce kana tafin ta mutu a hannunka jama'a wannan shine jarraba jarraba mafi girma da Allah ke yi shine ya jarrabce ka akan ranka ko akan dukiyanka jama'a mun fahimta jaraba a ce to yau za a mutu yau za a mutu to a ranar da ake kishi keke ko a ce ka ɗauki kuɗin da ka bayar ma'addinin Allah a nan jaraba take bayyana jama'a haka ne ko ba ta bani haka ne a nan jaraba take bayyana masallaci ne za ka samu masallaci da hausa ma cewa ake ɗakin Allah ne abin naira dubu goma a masallaci waɗanda suke sallah a masallacin sun fi mutum ɗari biyu abin dubu goma sai an yi wata ba a haɗa ba haka yake faruwa ko ba ta bane saboda ba gidan shi bane babu wadda iska zai zo ya yi gidansa a yi sati guda bai rufa ba babu wadda don bayi da wuta a gidansa ba zai nemi hanyar da zai magance matsalar ba babu wadda ɗansa zai kwanta jinya jinyar dubu biyar ko dubu goma ya yi sati bai warware matsalar ba amma in matsalar ta Allah ce su sai za ta iya kai wata biyar ma ba a warware ta ba haka ne ko ba ta bane haka ne to haka Allah yake jarraban bayi haka Allah yake jarrabtan bayi yanzu ana yayin neman taimakawa marayu a daidai wannan lokacin taimakawa marayu alkhairi a kuma cikin mu'amalar da mutum zai yi a rayuwarsa ta duniya da mutane babu mu'amalar da ta fi alkhairi kamar ka yi mu'amala da maraya mu'amala ta alkhairi amma a musulunci ba a sallah ake neman taimako wa marayu ba shi don bayi da uba sai a sallar tukuna in ka mishi riga yaya yaron nan yake karatun bokonsa ba ku sani ba yaya yaron nan yake karatun islamiyarsa ba ku sani ba wani yaron kuma da ubansa kuke sallar tare malam yadda ake a musulunci idan muna zaune a cikin anguwan nan sai Allah ya ma wani rasuwa a cikin mu sai ya bar 'ya'yansa guda biyu ko uku ko hudu ko biyar a tsarin musulunci to sai a zo a samar da wani kwamiti kamar na mutum goma wadda ake ganin suna da wadata misali sai a ce kai ahmad tijjani ka riƙe mana yaron nan a gidanka inda muke bukata kawai ka bashi abinci da inda zai kwanta sai a ce to malam ibrahim kai idan muna bukatar riga ma yaron nan za mu zo wajenka sai a ce kai malam idan muna bukatan kuɗin makarantar boko za mu zo kai in muna bukatan kuɗin islamiyya za mu zo kai idan muna bukatan uniform na islamiyya za mu zo gunka sai a kasa yaron wa mutum goma marayun duka nawa ne a tsakaninmu waye bai riƙe 'ya'yansa ba babu kowa yana riƙe 'ya'yansa 'ya'yanka idan sun kai goma wane ne ba ka ɗaukar tsawainiyansa? to sai ka samu yaro ɗaya a anguwa an kagara rike shi yadda ake kenan lagi ba zuwa masallaci ake a nemi taimako ba shi ba in an yi haka an kyautata amma tsarin da musulunci ya zo da shi shine sai a samu mutum biyar ko shida su sai a ɗauki yaron a basu mutum ɗaya sai ce to malam kai ka riƙe mana yaron nan ya zauna a gidanka ni kuma idan ana bukatan kuɗin islamiyya ni zan dinga biya wannan kuma inifom idan ya shafi inifom gunsa za a dinga zuwa wannan kuma in ba da lafiya za mu zo mu karɓar kuɗin magani haka za a rike yaron nan kafin ya kai shekara sha takwas shi ma ya zama mutum ya tafi abinsa yadda ake kenan idan an ga inka mishi riga yanzu aka bashi ya sa a sallah a bayan sallah yaya zai yi da rayuwarsa idan gari ya waye kowa na struggling ana gudu kowa zai kai dan shi makaranta shi wa zai kai shi makaranta babu to jarraba ce babu inda da za ka rike a duniya ‘ya'yanka su yi albarka in ji Allah irin maya babu da za ka rike duk gidajen da suke duniya manzan Allah ce babu gidan da Allah ke kallon gidan ya ji daɗin kallon gidan ya samu gidan albarka sai gidan da ake da maraya da aka rike shi a cikin mutunci maraya maraya ba fa wai maraya ka rike maraya ba shi maraya manzon Allah ce la'in kansa shafa kanka kawai ka shafa kan maraya manzon Allah ce yana saukar da tausasa zuciya sarama a zuciyar bayin Allah idan mutum mugu ne yana da kaushin zuciya yana da ɗatin rai in yana shafa kan maraya manzo Allah ce yakan dawo normal ya dawo mai tausayi da jin to ina matar da aka ba marayan ita kuma ita take mishi wanka kullum a diyar wannan yaro guda ɗin wallahi Allah zai rike maka yanka baki ɗaya ba su walakanta ba to amma kowa yana gudun ɗaukan ɗawainiyar ɗan wani yana gudun ɗaukan ɗawainiyar ɗan uwansa ma balle wanda bai san shi ba ba haka yake faruwa ba haka yake faruwa haka yake faruwa duk wanda ya mutu to ƴaƴansa sun gayyara kenan babu wanda zai zo ya yi tunani ya ya kamata a ɗauki wannan yaro ai kowa yana da ɗan yadda ya mutu kai ma gobe ko jibi za ka mutu ko za ku haɗu da ƴaƴanka duk ku mutu rana ɗaya ne eh kai ma za ka mutu ka bar ƴaƴanka a anguwan yadda kaga ake neman taimakon kai ma haka ma ƴaƴanka inda daɗi kai ma za ka ji ai dai insha Allah da ba za ku haɗu da kai da ƴaƴanka duk ku mutu rana ɗaya ba dole akwai wanda kai ma da ka bari a anguwan yadda kuma ka sauran marayun su ta kankare a anguwa haka ɗan kai ma zai yi haka kai ma ɗan zai yi abinda ake marayu haɗuwa ake a rike su haɗuwa ake a rike su ba maraya ba mace ma idan mijinta ya mutu ba ta da wani wanda zai tallafe ta zama ake a tara mutanen anguwa a cewa ne kai muna ganin kana da karfi kana da hali don Allah ka taimake mu ka auri wannan mata domin ka rike mata ƴaƴanta haka ake to balle kuma shi maraya to duk abu in ya shafi sha'anin addini kowa na gudu duk abu in ya shafi sha'anin addini kowa na gudu in ka ga mutum na gaggawa da ido dan ne aka kwantar asibiti wallahi in ba dan sa ne a kwance ko dan wa aka kwanta babu ruwansa ko bai shafe shi ba in ka gan shi yana struggling yana kai kawo dan sa ko dan wansa aka kwantar asibiti wallahi babu ruwansa to haka al'umma za ta rayu da haka al'umman za ta tafi annabi ya ce musulmi da musulmi kamar gangan jiki ne ɗaya. duk inda ya tabu annabi ce ɗaya eh, shi ma ya tabu duk inda ɗaya gefen ya tabu annabi ya ce ɗaya eh, ma ya tabu annabi ya ce kamar gangan jiki ne guda ɗaya haka annabi ya kwatanta musulmai da musulunci to amma ai abin da ka shuka shi za ka girba abin da ka shuka shi za ka girba abin da ka shuka shi za ka girba Allah ya samu dace Allah ya taimake mu saboda haka jarraba ɗan uwa Allah na turo ta ta ko ta ina domin tabbatar da dakewan bawa akan imani tsayuwan bawa akan ayyukan alkhairi Allah ya jarrabi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma an tabbatar da imanin su Allah ya yarda da su a wannan jarraba kuma aka ware waɗanda su yi imani da Allah jama'a mun fahimta annabi yana gaya masa bai cewa akwai jarraba akwai jarraba tana zuwa akwai jarraba tana zuwa sai ga jarraba ta zo ta a yakin azab kafirai ne suka je suka haɗa kansu suka dunkule suka ce ya kamata mu zo a kau da tafiyar muhammadu kawai a bayan kasa idan muka bar shi ya yi fada da waccar kabilan gobe ya yi da waccar jibi ya yi da waccar zai iya kare mu baki ɗaya mu a zo a haɗu kawai a yi abun rana ɗaya ta kare haka duk wata kula ta kafirci sai da aka aika mata turo sojojinta musulmai ba san an yi wannan gangamin ba kawai labari sai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga can kafirai suna karuwa a jefen dutsen uku da su mana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi sabansa suka je suka ga kafirai Abdullahi ibn Abbas yace sai muka ga kamar ruwan su aka yi daga sama shi zaka ji ake sa ahzab rundunoni kai baka dauka taruwa suka yi sama ba ka dauka daga sama aka zubo da su da annabi ya kalle su ya ga yawansu bai ma tsaya wata magana ba sai ce masabansa ya ga mu salmanin tsariki dama tsohon soja ne sai ya ce manzan Allah yadda za mu shi ne mu cewaye madina da katon rami kafin su gama haduwa sai yadda mai doki in ya zo ba zai iya tsallake ramin ya shiga garin madina ba in kuma ya zai sauka ya shiga ramin ya hauro kafin nan mun kashe shi annabi sai ya ce kawai kama diga da ce aka tona rami aka cewa garin madina Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا الله أكبر إذ جاءوكم من قومكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ذلك ابتلي المؤمنون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da kuzkuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku iz ja'atkum junudun lokacin da waɗansu rundunoni suka zo muku fa arsalna alaihim rihan Allah ya sai muka tura musu wata irin iska wa junudan lam da kuma waɗansu waɗansu runduna na mala'iku sai wadda ku ba ku gan su ba wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah mai ganin abin da kuke yi ne iz min fawqikum wa min asfala minkum Allah ya ku tuna lokacin da arna suka maka muku rina sama da ku ta kasar ku wa izzagatil absaru Allah yake fitina lokacin da ido ya fito turu turu wa balagatil qulubul hanajir zukata suka dawo kan makoshi suna numfashi pat pat pat pat kan kirjin su wa tazunnuna billahi zununa Allah yake har kuka fara zace zace game da Allah kai gaskiya ne kuwa Allah zai taimake mu Allah yake hunalika butuliyal mu'minuna a wannan fagen Allah ya ce muka jarrabi mu'minai wa zulbilu zilzalan shadida Allah ya muka ga musu hankali iyakar tashin hankali ku zai fata bin yaman yace mun ga tashin hankali da bamu taba ganin irinsa ba yace duk wani da kake ji ake sa wai wani barde ne a cikin sa bai yace ba wadda bardantakan sa ta kai wai in zai yi fitsari sai ya fita cikin jama'a sai ya juya baya kawai yayi Allah ke hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah ce mun ɗaga musu hankali iyakar tashin hankali ku saifa ya ce ni dai ban taɓa ganin barde a duniya irin manzan Allah ba alaihi salatu wassalam ba an ta aiko da manzan Allah ba to haka ake son kowane ustaz ya zama jarumi ne yace ban taɓa ganin barde irin manzan Allah ba yace duk yadda hankalin mun da ya tashi muka jiki sai muka kiki amince ya ce wallahi manzo Allah kiyamun lailin sa kawai yake na firin kira yace da annabi yayi sallar nafila raka'a biyu sai ya sallame sai ya waiwayo ya kalle mu inda sabai suke sai ya ce a cikin ku wane ne zai gaya mun leƙen asiri ya gano mun wani shirye shirye abokan gaba suke yi ya dawo ya bani labari walahul janna za a bashi aljanna ku zai fiye ce wallahi ko kallon sa wadda ya a cikin mu yace annabi ya sake tashi yayi sallan nafila raka'a biyu ya sallan ne ya sake juyowa yace wane ne zai je ya leƙo mini abin da ake ciki game da abokan gaba ya zo ya bani labari ya zama tare da ni a aljanna ku zai fiye ce ba zai tsaye da shi Kasan san dai ai an shiga halin kakani kai shine wa zulzilu zilzalan shadida Allah ce mun girgiza su sai kuma yace girgizawa mai tsanani Kasan san dai yau annabi ya raba goron da yasa sahabi da karba ba Kasan san dai an shiga matsala karshe annabi ku zai fahimta sai annabi ya kansa sai ya shigo cikin mu to da daddare ne sai ya zo ya mai ce wannan wane ne sai ce ni ne wani manzan Allah sai ya wuce sai ya taɓa wani ce wannan kuma wane ne sai ce wani wani ne manzan Allah ku zai fahimci da manzan Allah ya kaina ya taba kaina ya ce waye wannan ya ce ku zai fati bulul yaman ya ce ku zai ku zai ce na gonu ya ce ku zai fata tashi zan aike ka je ka leko mini abinda abokan gaba suke ciki idan ka je duk abinda ka gani ban ce ka ɗauki wani mataki ba ka zo ka gaya mun abinda ake ciki ku zai fa yace lokacin da manzon Allah ya gaya mun haka yace tafiya ta zama dole tunda manzan Allah ya ce a tafi kage da suke manzon Allah tun da annabi ya ce a tafi dole a tafi to a daidai fa wannan watan ne aka ware mana ba eh waɗansu yanzu ce manzan Allah inna في قلوبهم مرض عدم الله ورسوله إلا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الله يتسي منافقين وإن لا ما سرب أفاني تو ينزو أسيري يازو سنة سوا والذين في قلوبهم مرض لكما مسلحيون وإن إن مسلحة شيبا منافقين بني أما كما شيبا يسمى مسألة kun gane magana sai muna da irin su galibi za ka samu dan boko inda ya sa ne ba ta yi shi ne da Allah ne wani san dan tsanantawa da Allah babu wani eh, addini eh, ko ai addini ko a bar ke eh, shi kawai a zo a yi sallah a fita a ba wata matsala karakar wani don Allah a ce a don Allah a bari da masu biyu ne kenan kuma in aka zo zaɓe in yi kasa nan ya ɗan biro romo ko anan Muhammadu ne zai da amma ba ya yi Allah ya tsari amma shi ne matsala hasa to su ne wallazi na fi qulubihim marad sai suka koma gidan suna ta ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura yau fa Allah da manzo Allah sun yi da ribu gashi mun fito a rika da mu sai eh, wallahi daga cikin muka haska masu ke lau annahum kanu baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum shaf wallahi da mun sani da mun tafi wuce daga can yas'aluna an anba'ikum sun ga tambaya ya labarin cikin gari wai mutum ya tafi ya bar manzon Allah waɗansu su ce inna buyuta na aura وإذ يا أهل يثرب مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون Mun in yuriduna illa tirara Allah ya ce wa isalar ta'ifatun minhum ya ala ya sirba na mukama na kun farji suna zuga mutane wallahi ba mu yi kokari mu wasu in suka zo suka same mu anan wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiy wa yansu kuma sun je suna neman izini a kun annabi suna ka inna na aura manzo Allah wallahi na manta na bar gidana a buɗe. ban kula bakin shagona ba Allah ya ce wa ma hiya bi aura ƙarya ne ba abu buɗe bar shagonsa ko gidansa ba in da illa firara eh Allah ce yana so ne waski yana so ne gudu to wannan jarrabar sai aka dinga munafikai suka dinga bayyana cincin amma dama kowa ya ce imani kowa ya ba da gaskiya kowa ya riƙe abin da ka zo da shi to amma da jarraba ta zo a lokacin kuma sai aka ware mai yi sai aka ware wadda baya yi jama'a wannan ita ce sunnar Allah a game da jarraba dole rayuwar da muke yi akwai jarraba a cikinta kuma jarraban nan yana zuwa ta hanyar daɗi yana zuwa ta hanyar ɗaci wata ran zai zo maka ta wannan fiska wata ran zai zo ta wannan fiska amma dai ka allantar da allanka a kowane lokaci allan rashinka shine allan wadatanka ma'ana in baka da shi allanka shine allanka idan ka wadata kar ka canza ka da Allah lokacin sanyi allanka shine allanka. lokacin zafi allanka shine allanka. lokacin da kake da lafiya allanka shine allanka. lokacin da baka da lafiya allanka shine allanka. Har wani yanayi ya zo ka canza mu'amala da Allah ko sai ka jarrabawar sai baka ci jarrabawa ba Allah ya sa mu ci jarrabawar da zai jarrabe mu da shi Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai gobe kun ga aya biyu kawai muka karanta to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika na'am

ya wani da sun ba an cewa su ba a da shi ma wani ne a yake wannan kabiya ce ta munafiki kun gane magana yin wani furuci a kowane irin yanayi da zai dinga haifar da mutuwar gwiwa wa musulmai akan kowace irin gwagwarmaya munafinci ne kun gane magana idan wata matsala ta taso wa musulmai wadda kai a matsayinka na wadda ka san harkan misali mu harka ce ta zaɓi sai ka ga alamar kamar akwai rashin nasara a hasashenka to ba bi za ka dinga yi cikin gari kana ta ina ai ina ai amma mai ko ina wannan munafinci idan akwai matsala jagororinku shugabanninku waɗanda su ne jagaba sai ka je ka tsinkayar da su akan matsalar amma laifi ne ka dinga bin tekun amawa kana karya musu gwiwa kan abin da suke so su ci na nasara dama mun fahimta sannan kuma laifi ne ka dinga bin cikin mutane kuma kana karfafan abokan gabanku tana nuna ƙarfinsu sun fi ku a in suna da ƙarfi sai kuma ka hango ƙarfin so jagororinku shugabanninku sai a je a tsinka yadda su a ce fa kun ga waje kaza akwai baraka ya kamata a tare amma ya da abin tsakanin musulmai yadda zai iya haifar musu da mutuwan gwiwa jama'a mun fahimta sai ka ji mutum yana yawon a ina wallahi in kun jefa wa ai banza ne to munafiki ne idan gaskiya ne kai ka hango za a yi maguɗi za a yi dannel ba za a yi ta'asiri ba to waɗanda suke da ragamar mayar a hannunsu sai ka je ka tsinkayar da su a waje kaza akwai baraka kaza a waje kaza akwai baraka kaza kuma yanzu wannan ita ce matsalar da Allah ya bada labarin a cikin suratul ma'ida wannan abun ya faru da annabi Musa bayan Allah ya tseratar da annabi Musa daga fir'auna Allah sai ya nuna ma annabi Musa wata alƙarya can wajen baitul maqdis Allah sai ce na ba ku garin ku je ku zauna ita ce mallakar ku amma akwai waɗansu jafferen mutane a cikin alƙarya ku je ku yaƙe su idan kun yaƙe su ni Allah na alƙawarta muku zan ba ku nasara idan kun yaƙe su da su gari ya zama naku annabi musa alaihi salatu wasalam sai ya tare waɗansu wakilai guda goma sha biyu sai ya ce su je su mishi leƙen asiri a alƙaryar a san ƙofofin shigan alƙaryar a je a ga yanayin mutanen irin yanayin rayuwansu irin yanayin ƙarfinsu irin shige da ficensu domin a zo a shirya a san yadda za a kullo musu dama kuna fahimta waɗannan mutane guda goma sha biyu sai suka je suka shiga cikin alƙarya sai suka je suka ga duk abin da yake faruwa ai sai suka ga mutanen nan jabberai ne na ƙarshe marasa arziki ne na ƙarshe yan ta'adda ne na ƙarshe amma alkawarin da suka yi da annabi musa shine ba za su gaya ma kowa abin da suka gani ba sai sun same shi shi annabinsu lokacin da suka dawo daga hanya daga shigowansu gari sai suka fara yaɗawa a cikin mutane waɗannan ai wallahi ko mun kai ninki goma mu ba za mu iya yi da su ba kun gansu ne ai wallahi jin abin da muke da shi mutum ɗaya ne kawai ya riƙe maganar ya zai ya ga annabi wannan wannan batsalar sanadiyanta annabi Musa da annabi Harun suka mutu wannan matsalar annabi Musa ya zo samu mutanensa ya ce musu wuce mutu

قالوا يا موسى قالوا يا موسى فذهب أنت وربك فقاتلا قالوا يا موسى سكت يا موسى إنا لن حرف نفي ونسي لن ندخلها أبدا suka ce kaji a أنت da hankalinka a أنت nan ba za أنت shiga fa wa rabbuka fakatila kaje da kai da Allah ku yaƙe su Ina ha na kanjun mu muna nan ba inda za mu je duk duniyar da za a yi suwa suka sabbaba wannan abin ba wadda su ba su labari a cikin gari ba inda sun gaya ma annabi musa a cirrance to yana daga cikin sharri mafi sharrin mutum wanda yake yada irin waɗannan abubuwa a tsakanin mutane sai ce wai ai wallahi kuna ɓata lokacin ku ne ai yadda suka yi gwamnatin nan wallahi ba wanda zai iya su an kaje da faɗa ka wallahi munafiki ne yanzu ba mun kanta kan an fara da gwamnatin Fir'auna ba to ta kai gwamnatin Fir'auna karfi ne ba ta kinka ba sai Allah sai ya ce to yayi fushi fa innaha muharramatan alaihim Allah ya fushi Allah ya ce to ni ma zuwa garin na fasa in ji Allah haramun ne haramun ne Allah ce na haramta ma zuwa can ɗin ba dai garin ku ba Allah ce ku zauna a garin ku ba shi ke ku zauna Allah ce ku zauna a garin ku sai anuba sai fitintunu sai rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali masifu suka addabe su ta ko ta ina sai suka zo suka samu annabi Musa suka ce ka roƙa mana Allah ya mu mu tafiyan nan mu huta ah, ina ruwan Allah in ka je garin ba matsalan garin da iya hakar ita a garin kuma ne zai iya abin da kake gudu a kan ba zai iya samar da shi a garin kuma ne to sai suka ce za su tafi Allah ya ce ba za a je ba sai suka ce fa kawai mu rufa mu kanmu asiri mu tafi kawai sai suka kama hanya arba'in na sanatan ya huna fi ardu sai da suka yi shekara arba'in a wannan ɗimuwar. Allah yake kuma ko ɗanka ne aka aiki shi ma ka shi tun da ya ƙi zuwa shi ma ya ƙi zuwa a je sai su ƙulla kayansu su yi zuga gaba ɗayansu su yi ta tafiya su yi ta tafiya duk inda suka je suka yi zango suka kwana kowa ya waye gari sai gan shi a su a koma Allah ya ki yi haƙuri ya dinne daga yayi sabuwa sai ka ce to zai da a yi kawai mu dinga tafiya ba hutu sai mun shiga gari suka kama tafiya sai da suka cinye wa'annan lokacin duka suna tafiya dab da lokacin da za su shiga cikin alƙaryar kamar kun yi tafiya daga nan za ku shiga kuma suka suna shigowa cikin garin su ne a wannan tafiyan haka suke ta mutuwa a wannan tafiyan haka annabi harun ya rasu a wannan tafiyan mafi rinjaye haka annabi musa ya rasu wa'anda suka haifar da wannan sharrin in jika-jika kullum musulunci da musulmai ana so a karfafi gwiwan musulmai ne kullum muna fatan alkhairi makanmu muna neman canji ma al'ummar mu muna neman canji ma addinin mu to duk wanda ka jira ka ai na ai wannan abun ai na ai bai samu ba to na farko ko dai mu gafi ne ko kuma maslahi ne mun fahimta ko yawa dama na yi su abin da dan bambanta su abu kaɗan ne saboda ka guji ya magana a tsakanin mutane da zai iya kashe gwiwar musulmi Allah ya samu dace ai tambayar ta yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa